Kuna tare da mu muna tare da ku a gidan talabijin ɗin namu wato AMD TV Hausa inda muke kawo muku labarurruka daban-daban. A sabiyar yau kuma inda muka duba shafin sada zumunta na Instagram inda muka ɗauko muku fitaccen ɗan ƙwallon kafan nan wanda kuka fi sani da Ahmad Musa wanda yake taka leda ya murza leda kuma ya yanda ya ga dama da ita yayin da muka tsince shi a babban falon sarki Alinuhu da shi da iyalan sarki Alinuhu da dukkan alamun cewar ya kai wa sarki Alinuhu babbar ziyara a yayin da a kwanakin baya aka ringa wani raɗe-raɗi na cewar akwai wata babbar alaƙa tsakanin tsakanin Ahmad Musa da 'yar sarki Alinuhu wato Fatima Alinuhu a inda a baya aka ringa cewar ya sai mata wata babbar mota don taya ta farin cikin birthday din da ta wallafa. Zaka ji ana ta da irin abin daban-daban ko ne yana faɗin irin albarkacin bakin shi. To wannan abu gaskiya ne ko kuma kanzan kuregi har yanzu dai muna nan muna ci gaba da bincika muku yanda za ta kasance. Gidan talabijin ɗin namu wato AMD TV Hausa ya ɗo ɗamarar kawo muku labararruka daban-daban ingantattu kuma sahihai. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun al'amurorin yau da kullum. Ku dana subscribe kana kula katsa ƙararrawar sanarwa tashar AMD TV Hausa taku tamu taku ci